إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu a shi gaba da karatunmu a wani littafi mai tarin albarka na sunan at-tirmidhi na abu isa imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wacce muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka ta masjid salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin jihar borno a mai karatuttuka 153 ko yau shine karatu na 154 muna nan a daren a daren litinin daren bakwai ko daren takwas ga watan radul qada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1438 ta zo daidai da daren wani wata mai 31 ne daren 31 ga watan julai miladiya na da shekara 2017 muna rogo Allah ya ba mu damuna mai albarka muna nan a cikin kitabul manaƙin littafin matsayin sahabbai a jiya mun tattauna abin da yake alaƙa da kisan al husayn bin ali bin abi talib da yadda wanda ya ɗau nauyin kashe shi har ma ya yi izgili da gawar shi ko ba ka ba Ah, ina jin wani sarki da ko wani jagora na mutanensa wanda ake ce masa ibn ziyad ko da yadda maciji ya zo ya wulaƙanta shi gawar ibn ziyad din baya an kashe shi ah, wanda muhtar ibn abi ubaida as-saqafi ah, shi ya tura wanda ya kashe shi wannan sarki ibn ziyad to yau zamu tashi lambar babi na ɗari da hudu hadisi mai lamba dubu uku da ɗari bakwai da haddathana Imamu ibn abd alrahman wa ishaq bin bin mansur qala akhbarana muhammad ibn yusuf an isra'il an maysar bin habib عن المنعال بن عمري عن زر بن غضيش عن غضيفة قال غضيفة أي مانيتي sa'alatni ummi mata ahaduka ta ali bin nabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ya Yaman yace mahaifiyata ta ce mu tun yaushe rabuwanka da Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar Huzaifa, kaga wani ana nuna maka uwa ce da tarbiyya kaga ai uba ba shi da lokacin zama Hudhaifa dan Yaman mahaifiyarsa kaga sahabiya ce shi ma sahabi ne mahaifiyarsa ta ce tun yaushe rabuwarka da annabi fa qultu huzaifa sai yace mali bihi adin mundu kaza wa kaza tun daga lokaci kaza ko rana kaza ban hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba huzaifa yace fa nalat minni sai ta zazzage ni ma'ana mahaifiyar huzaifa dan yaman ta haushi da fada kage yanzu kage yadda Eh, iyaye daji su tarbiyyantar da yara an gane ko kaga alal akalli ka zo ka sanar da ka tambayi yaran ka duk kun je sallah duk kun je masallaci yanzu ku sai fa mamar ka take tun yaushe ba ku da annabi don ta sani zuwa majalisin annabi zai samu karantarwa zai samu ilimi zai samu tar sai ce tun kaza da kaza sai mahaifiyar ka ta hausa da fara da fara to ka dole su samu tarbiyya mai jama'a shi kenan sai ba mahaifiyarsa haƙuri mahaifiyarta sa haƙuri huzaifa ita fa qultu laha sai na ce mata da ini atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam to ki haƙuri ki kyale ni zan je wajen annabi fa usalli ma'ahu al-maghrib ya sallar maghriba tare da shi wannan ya nuna mana hoton kenan yaushe suka yi wannan magana da mahaifiyarsa bayan sallar la'asar sai ya haƙurtar da ita yace zai je sallar magariba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kin wa as'aluhu an yastaghfira li wa laki sanan kuma sai yace zan nemi annabi ya nema mun gafara ke ma ya nema miki gafara a domin sahabbai bismillah na yafi eh domin sahabbai idan sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riba za ka ji karatu za ka saurari ilimi za ka yi tambaya in ka zo tafiya kuma in kun gaisa da annabi sai ka ce ya rasulallah ni da iyayena muna buƙatar addu'a sai muku haka sabai suke yi yanzu ga akwai irin wani abu idan ka je wuraren kano wuraren gombe za ga ɗalibai in sun je makaranta sun karatu in a yi addu'a an shafa sai a to bari a yi wa iyaye addu'a yayin sai ga dalibi ya riga nan sarruf da ga irin haka a ba zai bude hannun ba ba za ta bude hannun ba irin kananan yaran nan sun karɓo addu'ar mama <laughs> sai an je gida sai a bata <laughs> to ga ga duk wanda dai a duk da dai ba wai wani abu ne wanda a sunnance ba a ba kaga alamar iyayensu ɗin suna ba su goyon baya su je karatu da kuma barin addu'a wajen malamin ai ba sai an riko ba in an yi addu'ar ai <laughs> Allah ya karba to ala ayi hal Huzaifa yake zai je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam su sallar magariba sannan ya roƙa wajen Annabi ya nema masa gafara da mahaifiyarsa neman gafara jama'a ba sai kai sabo ba Suna nan kullun sau ɗari yake sannan ko na biyu jama'a wani hadisi yana nuna duk abu na alkhairi kuna ji in na duniya kana iya fifita wani a kanka hatta yuhibba li akhihi ma yi li na. an gane ko za ka sha ruwa wani yana bukata kana iya ba shi kafin ka sha kana da abinci kana da bukata wani yana da bukata kana iya fifita ka ba shi eh, kana iya fifita ka ba shi an gane ko to amma a bangaren lahira ba ka fara da kanka eh a shi yana kana mansa a bangaren lahira ka fara da waye da kanka ko addu'a zaka yi sai ka ce ya Allah ka gafarta wa kafin ne da iyayena in dai alamar lahira ka fara da kanka don ga kana nan Huzaifa yake. wa as'aluhu an yastaghfira li kafin ne walai zan nemi annabi ya nema mun gafara sa'annan da ke to wannan shine ka'idar sunna in lamarin lahira ka fara da kanka kafin iyaye kafin wasu shi yasa wallazina yaquluna rabbana hab lana min min hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ka bi ne wa ala walidai ka'ida ka fara gabatar da kanka don balle ya za yi in kana da biyu ne to kana iya yanka ɗaya naka ɗaya na iyayenka in ɗaya ne sai ka yanka naka su ka za su aladar iya ku ɗauki dabbar ka ba su gaba ɗaya domin ƙa'idar ibada za ka gabatar da kanka kafin wani Huzaifa dai ya ce wa mahaifiyarsa zan je yi magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma in nema daga wurin sa ya nema mini gafara ke mai nema miki gafara Hudayfa ita fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa sallaitu ma'ahu al-maghrib sai na zo wajen annabi ne sallar magariba tare da annabi fa salla annabi ya salla hatta sallal isha ban tafi ba sai da na jira isha yayi annabi ya sallar isha thumma fakala. sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice in fatala yani in sarafa ko gauri mana kitabul manaqib da na'am to shi da kenan to ai da kun ga mun da na abu a sai yake cewa sai annabi ya fice fatabi'tuhu fada ya mana yace sai nabi annabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a sauti sai annabi ya ji muryata fa qala sai annabi ce man haza waye wannan huzaifa huzaifa ne alamar masallaci akwai duhu tunda yake annabi ya ji muryarsa kuma yake waye wannan huzaifa ne ta masallaci akwai duhu huzaifa ya qultu na'am sai yake eh ya manzo Allah huzaifa ne qala sana annabi ma hajatuka ghafara Allah laka wa li ummika ka tinka ne ya roƙa annabi dama haka ya gane wa sahabbai idan kai sahabi in babanka eh, eh, kana da iyaye musulmai to annabi na gaisa da kai غفر الله لك ولأمك كو غفر الله لك ولأبيك كو غفر الله لك ولوالديك kaga haka annabi ya masa wannan abu Allah ya gafarta maka da mahaifiyarka kana sai ce inna hadha malakun sai annabi ya ce da kuzaifa eh, lalle wannan mala'ika ne ya sauko lam yanzil al-arda bai taɓa saukowa ƙasa ba kafin kwata kwata kabla hadhihi al-laila kafin wannan daren malaika nan bai taba saukowa ba ista'zana rabbahu mala'ikan ya nemi izinin ubangiji ya kamun ziyara takanas ta Kano an yi sallima alayya ya zo ya gaishe ni bayan ya gaishe ni wai bashira ne ya yi albishir bi mata fatimata sayyidatu nisa'i ahli janna. cewa yata aisha ita ce queen ita ce sarauniyar mata a aljanna wa anna Hassan wal husaina ya'yanta biyu kuma Hassan da husaini da shababi ahli janna shugabannin matasan aljanna kare kenan jama'a aljanna kenan an tuka da mata an tuka da matasa ba elda kadai aka tuka da su ba ba elda su ba su abuna kadai aka dama da su ba <laughs> ji gombe to shi kenan masu mata uku da halmin mazi kaga har matan kada su ce an toye musu aiki, akwai sarauniyar mata ajibi ko shi ma babba ne gaskiya <laughs> tawaran gaba to ka gani sannan har matasa akwai shugabanninsu a aljanna yanzu ana muna da matasa ne eh, kai matashi ne ya ake gane matashi da zuwa ya abubakar ya alamatin kafirar min haniganci walwizi wa sa ƙananan kaya wa me <laughs> wa rashin sa hula <laughs> masha Allah masha Allah yanzu wannan za mu sashi da dattawa ne koya yana cikin ku eh na'am na'am na'am na'am to ba la da mu sai na za mu sashi matasa ba zai shi kai yan da ba eh la'annahu tazawwaja bi saniyati ba an gone shi ah ai bibi ina za mu sake ko da shi za mu zo mu yi magana nan karar kun da bakin ga zai gara ba al abdullahi musa shi a matasa don shi furfura da bayawa kuma yana da karamin jiki amma ga mala da mu ya goshi Allah sa albarka ya ƙara imani gaba daya ko da kiru to shi da kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Fatima sarauniyar mata ne aljanna sa'annan kuma Al-Hassan da Al-Hussein shugabannin matasa ne a aljanna Imam Tirmidhi yace حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا النبي هذا الحسن ده الحسين فقال سيتي اللهم إني أحبهما فأحب ليه فأحبهما يا الله إنا صنص كتوز صنص الزوج والمتعنين كريك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن عدي بن ثابت قال سمعت رسول سمعت البراء بن عازب يقول رأيت النبي واضعا على حسن بن علي على آتكه نادى النبي يا أذى الحسن بن حسين أكن كافدرسا أكن كافدرسا da ya aza shi ho ya kule na ruwayar ɗazun sahihi ne wani ruwayar kuma ta biyu shi ma takharijinsa ya bayyana sahihi ne kamar wancan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر الأكدي قال حدثنا زمع بن صالح عن سلمة بن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على آتكه annabi yana ɗauke da Husayn Ɗan Ali a kafadarsa wani ana nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yara yana son jikokinsa ka ya dauki al ya aza a kafadarsa balle wani ya mori wurin hawa fa qala rajul wani mutum yana gefe abin ya burge shi ga yaro a kafaɗar annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai wani mutum ya ce ni'imal markab madalla da abin hawa ai kafadar annabi ai kowane irin jib ne ka hau hailanda ne wane ne akwai hailanda daga hailanda ko ba ga hailanda kan da babu ne wannan to bikin tunawa <laughs> ka gane ko ai duk abin hawa da kawo a duniya kowane irin jirgi ka hau a duniya duk laushin kujerar ai bai kai kafadar annabi albarka ba da annabi ya ga yaron na a kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla da almarkab abun hawa rakimta ya gula ma dalla da abun hawan da ka hau ya kai yaro fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ce, ai ba kafadar tawa kawai ba wa ni'mar rakibu huwa ma dalla da wanda ya hau da shi ma yaron ma dalla da shi duk da wani hadisi da ifi ne yana da matsala inganci dan me qala hadha hadithun gharib la na'rifu ila min hadha waji wa zam'a bin salih a sanadin hadisin akwai zam'a dan salih wanda ya samu daga salama dan wahara. to zam'a dan salih din qad da'afahu ba'd ahli alhadith wasu ma abuta hadisi sun rauna tashi. shi dan iska ne a shi ba dan iska bane me dalil me gona rauna tashi min kibali ibdi yana da matsala a bangaren hadda jama'a kiyaye hadisi إمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير النوائي عن أبي إدريس عن المسيب بن نجب قال قال علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن كل نبي أعطي سبعة نجبا إن كل نبي أعطي سبعة نجبا ده حديث نزعيش النبي kowane annabi an ba ka nujaba'u guda bakwai nujaba jam'i ne na najib najib shine alfadilu min kulli haywanin a cikin annihaya wal bidaya yanta annajib shine kenan mafifici a kowace dabba ina ba an gane da za ka samu garken shanaye shanu mafi koshi ƙulƙul gwanin ban sha'awa shi za a ce jibin a cikinsu da za ka samu dawaki mafi kyau mafi ƙoshi wanda ƙulƙul ya fi su gaba ɗaya shi ne na jibinsu da za ka samu tumaki ko awaki ma'ana duk dabbobi wanda ya fi ƙulƙul da kyau da tsada a cikinsu shi ne mai jib ina fata an gane kenan kowane annabi an ba sa abubuwan hawa a kowane fanni mafi ƙoshi kyawawa mafi tsada guda bakwai kamar ka ci abasa abun hawa mafi tsada guda bakwai ba da abun abun hawan su dabbobi ba sai an basa mafi kyawun dabbobi guda bakwai rufaqa'un aw ruqaba'un jam'u rafiq wa wal muratib shine rufaqa in suna tafiya suna bin juna auruka ba ah, to ba har gwamnoni suna tafiya motoci suna bin juna suna jiniya ba to yana da wayannan dabbobi bakwai suna bin juna manzo alata wa uitu ana arba'ata ashara ni annabi an bani sha hudu kai sha masa doubling so biyu kullu sai muka ce manhum to kai su wane ne naka to kaga mun ce ya ce nujaba shine mafi tsada ko ta dama to ko cikin mutane mafi ya kima sai annabi ya ce to ni a cikin mutane Allah ya zaba masu tashi mu ana wabnaya wani hadisi an samu da Ali da Abi Talib yace annabi ce mutum sha hudu da aka zaba masa ana ni Ali ina ciki wabnaya da ƴaƴana biyu muna shi Hassan da Husaini wa Jafar da Jafar sun zama nawa hudu wa hamza sun zama biyar wa abubakar shida wa umar bakwai wa mus'ab bin takwas wa bilal tara wa salman salman al-farisi zamu ka tarihin sa an jima kadan insha Allah goma wa ammar sha daya wal migdal migdal ibn al-aswad ammar ko dan yasu dusu shi ma kisan sai yana zuwa na sha uku wa huzaifa huzaifa dan yaman na sha hudu wa abdullahi bin mas'ud wayanan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ware masa su to wannan hadisi da ife to kaga koda da annabi ya nuna wayannan da aka zabar masa su akwai akwai sayyidina ali akwai al-hasan akwai al-husayn akwai ja'far kada in sha su to kun ji ai ba ba Umar da Usman ba to ga eh, Abubakar da Umar ba ga Abubakar da Umar ake don su sahabbai ba su bambanta kansu ba annabi ya bambanta su ba saboda haka duk bambanta da wani yayi ba zai tasiri ba babu da ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama babin matsayin iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam to ina zaka san iyalan gida annabi in ba ka karanta tarihi ya kamata sai ka san iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ka san waye annabi ka san sunayensa ina aka haife sa ina ya rasu shekaru nawa a makka nawa a madina ya koki nawa yi dawakansa nawa ne raƙumansa nawa ne sakatarorinsa nawa ne bayinsa nawa ne duka tafi hadal abin za gani da sunayensu sannan kuma waye babansa waye mamarsa waye babbansa babbanninsa nawa musulmai nawa ba musulmai ba nawa tsakatsaki da babbanninsa akwai musulmai akwai wayanda kuma akwai kuma wanda ba musulmi ba amma bai yaƙe sa ba ya bashi goyon baya kamar Abu Talib akwai wanda ba musulmi ba kuma yana yaƙan sa Abu Lahab sanan kuma ka zo ka san mata Annabi sallallahu alaihi wasallam mata da ya aura kwata kwata a rayuwarsa sha nawa sha biyar ko sha nawa matan da ya tare da su nawa wa'anda kafi ya tare ya rabu da su nawa matan da suka zo suka masa kallon kansu ya aure su wahi ba ta an fusu yana su nawa ka san su ƴaƴansa nawa inda hali ƴaƴansa dama duk mata sun girma sun aure jikokinsa ƴaƴansa mata na ƴaƴa nawa nawa suka haifa to ka san sai ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka san sa ka san iyalansa ka san sahabbansa to ba matsayin iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال أما جماعة كاتم ينسى أهل السنة مسلمين شركي إن أنت إعلام النبي صلى الله عليه وسلم suna sawa har da matansa ina fata an gane yan shi'a kuma ba za sa matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ko ba don komai ba kawai don sun tsane Aisha da waye da Hafsa sun tsane su ma don baban su babannin su yana baka da uwa to jama'a ko kai yau a luganta aka ce yayi iyali ai ana matar gaba da shiga ba ai da ma kana da mace ta yi tafiya sai amma ta bar yaran a gida yayi iyali za ka ce ta yi tafiya kai iyali ma yanzu gaskar zuwa zuwa ga mace ɗin to a wajen ahlus suna matan annabi 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam dangogin sa na jini na su ala ali ala aqilla sauran su wayannan da suke musulman su duk suna cikin ahlul bait amma gaba kaɗan za ku ji hujjar da ƴan shi'a suke kafawa su cire iyalan gida annabi a ciki shi ko da a baya sarki sunusi lamida da sunusi na kano cikin martanin da ya mayar wa ‘yan shi'a jim kaɗan bayan sun yi artabu da gumban dutse tukurkuratai ya caccaki ‘yan shi'a a kan suna zagin matan annabi sallallahu alaihi Sallama, to babu yadda za a yi a zauna da masu zagin iyalan annabi har ya jawo ayar inna ma yuridu Allahu da ya an kuma rinsa ahlal bait da ayyau wanda ya zagi to wai in sun ce matan annabi don suna cewa mata annabi karuwai ne mata annabi fasikai ne to idan mutum ya zagi matar annabi ai ya zagi annabi don azzani to la yanjuha illa zalim aw shi wannan kenan saboda haka yaya annabi zai ce mana alayka bi zati jin ka aure mai addini kace shi matan su ba masu addini ba Aisha da Hafsa suka fi tsana kuma Aisha da Hafsa din yana duk matan Annabi suna da aji su wayannan suna da aji kuma na musamman don Aisha tun kafin Annabi ya aure ta a mafarki Allah ya tura hotonta a wani sikirin na bidiyo malaika Jibril ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ga hoton matarka ko matarka ce aljanna lokacin annabi bai taɓa ganin ta ba ran da annabi ya aure Aisha da ta tare ta zo kaya ne girin girin a jikinta kayan nan da ya taɓa gani a mafarki malaika Jibril ya kawo ta ga matarka da kayan ta zo a jikinta ashe Allah ne ya zabar masa ma mata Allah ya zabar wa annabi mace ce ba ta gari ba don kana shi'a sannan ka dauki Aisha sau tare annabi yana tare da ita amma ya fi ɗaya Allah yana masa wahayi domin hafsa yar sayyidina umar kuma annabi sakin ta yi kafin ta tattare kayansa ga malaika jibril yace yanzu yanzu yanzu yanzu Allah ya aiko ni ya ji ka saki hafsa to karka karka saki ta koma raji'aha ka dawo da ita fa inna ala sawamatun qawamatun wa inna ala zawjatuka fil janna tana da yawan azumi tana da qiyamul layli ko matar ka ta aljanna a wata ruwaya kuma mayar da ita don Umar don babanta to wai wai da yasha suke zaga to ai karshen da zagi da suke ba akan mata annabi yake tsaya ba ba ma akan annabi yake tsaya ba Allah suke zaga Allah ya tsarkake su kai ga jabal tsarkaku ba to shi da kenan saboda haka wannan kenan imam turmuzi ya ce ah, ya ka hadisin nan wanda sanadinsa ya tike zuwa ga jabir dan abdullahi jabir ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatihi jabir ya ce naga annabi a hajjinsa Yau arafa ranan arafa wa huwa ala naqatihi alqaswa yana kan raqumarsa alqaswa yakhutub yana khutba fa sami'tuhu yaqulu sai na yana cewa ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu na bari a cikin ku abinda in kun riko da shi ba za ku bata ba kitaballahi littafin Allah wa itrati shine ahla baiti da iyalan gidana littafin Allah nan hadisi ya shiga iyalan gidansa me yake nufi da iyalan gidansa ma'ana mu kaunace su mu so su amma addini fa waye zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe abdul haq ya faɗa a cikin al-lam'at ka sani lalle iyalan gida annabi sallallahu alaihi wa sallama sune wayanda Allah ya haramtar cin sadaka sai da ba sa cin sadaka sune banu hashim ya shafi ala abbas ala ali ala ja'far ala aqil ala al-harith su wayannan duk musulmansu an haramtar musu cin sadaka kuma har iyalan har mata annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin iyalan gidansa ina ba ta an gane har su suna ciki a waɗanda suka ce matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah madaukakin sarki yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku mata annabi darajan ku ba daidai yake da sauran mata duniya ba idan ta kai kunna ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin idza yudha'af laha al'azabu du'ifayn yana ta cewa ya ku mata annabi ya ku mata daga sai wa karna wanda wanda nono niswa ne wa karna ya kuma ta annabi ku tabbata fi buyuti kuna gidajen ku wala tabarrajna kada ku fita tabarrujal jahiliyatul ula irin fitan maguzawan farko wa aqimna salata ku tsaye da sallah mata annabi wa atina zakata ku bada zakka ku mata annabi wa atina allah ku wa allah da'a wa rasulahu da manzonsa ku mata annabi inna ma yuridu allah lalle fa allah yana son li yuzhiba ankum rissa ya tafiyar da kazanta da gare ku ahlal bait ya ku ahlal bait ya kira mata nabi da ahlal bait wa yudahirakum tadhira kaga wannan da yayi magana akan su kuma ya da yana tawar kunna ma yutla fi buyutikunna kaga wanda sun ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlal bait sun kama hujja da wannan ayar ina ba ta kun shi wannan waɗanda kuma suka fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga alil baiti suka ce ai su mata kuna ji jam'in su in ana magana da su a larabce suna zuwa da nonon niswa al-khafifa nonon niswa nonon na mata gashi jam'in maza fa yana zuwa da wawul jama'a wawu na jama'a in maza ne izhabu ku tafi in mata fa. izhabna ku tafi in maza ijlisu in mata ba ijlisna kuna gane wannan to in ku ajiya alqur'ani wa qul lil mu'minina qul lil mu'minina yaghuddu kaga maza ne surunte min absar wa yaqfu kaga yi aiki da wa amma da aka zo na mata wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kaga yahfazna kaga duka kaga ya zo da irin wannan tsari na nuna kuna fahimtar zance na sai suka ce to yanzu mu dubi jumlar da ya yi magana alil bayti kaga ayar ayyace wa qarna wannan mata ne ko fi buyutikunna wala tabarrajna matan tabarrujal fi ula wa aqimna matan as-salata wa atina matan zakata wa atina matan Allah wa rasula amma da yanzu inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum bi an kunna ba <laughs> kuna fahimtar zancen sai suka ce to tunda dai Allah ce inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum wanda mimun din nan yana nuna maza ne ko mata maza an gane ko to inna ma yuri da mata ne inna ma yuridu la ba an kunna amma tana ta an kumul rijsa ahlul baiti ko yace ne wa yudahira kum bai ta wa yudahira kunna ba sai suka ce to tunda je wajen maganar ahlul baiti din an kawo da mimun wanda mimun sakina a wannan halin yana nuni da zuwa ga maza to don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba su shiga ba ina fahimta kun gane wannan to kaga wannan sun bi mas'ala ta lugha ko ba ba? to anan kuma mu da muka ce mata a annabi sun shiga domin kafin ayar ya yi ta maganar matan ne ya sa annabi ya sa annabi ya sa annabi da ya zai yi wannan maganar yuzi ba an koyi su ala bai da wani kun kaɗi hira ya sake shi gaba da wasu kurna ma yi tulafi boyu kunna? da ba su ba sai ce ya lisa annabi wasu kurna ma yi tulafi boyu kunna? amma tunda bai yi renewing na sunan bayan ahlal baiti ba to yana nufin su ake nufi da me ahlal baiti kuna fahimtar wannan zancen to idan haka ne idan ɗan shi'a ya zo maka da irin wannan bayanai ce da memun ya zo mata annabar shiga ba mai ya dace ka gaya masa imamun razi ya ce ko da ya zo da lamirin namiji matan na ciki mazan na ciki ina fata an gane da matan da mazan duk suna ciki don me ko da ya ce ankum da ya yi aiki da bi tibari lafzul ahli aw li taghlibir rijal abin da yasa yace ankum domin ahli ahli ba suna bane da yake da alamatu ta'lif za ku abubuwan da suke da alamatu ta'lif yanzu ni'matun kar yana da tawul marbuda to ai ahlun ba ahlatun ba to tuna ahalun suna ne ba shi da alamatu tani shi yasa yayi amfani da kalmar ankum don su yi anko an gane ko don su yi anko yadda za ka karanta a cikin alkur'ani akwai lokacin da zai ka rahama da da tani akwai lokacin da zai kasa da tafkir wanda babu lokacin da zamu ambace shi amma ala ayi hal ko dan wannan ko kuma na biyu abin da yasa Allah ya amfani da ankum wa yahirakum alul baiti din mazan sun fi yawa to duk lokacin da kake magana da mu gurum na maza da mata suna ciki kuna ji sai ka dauki lamirin waye kai aiki da shi namiji domin in kai aiki da lamirin mace namiji baya shiga amma in kai aiki da lamirin namiji ba mace tana shiga yanzu wa karna ba lamirin mace ba sai buyutu kunna to wannan namiji zai shiga cikin wa karna sai buyutu kunna ba za ka ba zai ga tambayi matar ka sai ga da hijabi da niqabi amma da Allah ta wa aqimus salata wa atuz zakata warka wala lamirin maza ne mata ba sa cikin wa aqimus salata ba sa cikin wa atuz zakata kasra ce ina fata an gane wannan bayanin cikin ma abin da zai sake nuna maka wannan abin balo balo lokacin da Allah ya ce aiwa annabi Adamu sujada su Allah ya ce su yi sujada malaika jibril wannan yana ƙarin nawa A imamu razi a da Allah ya ce wa annabi adam sujada su wa Allah ya sa mala'iku ne da iblis amma da aka zo umurnin an gira iblis wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam mun ce mala'iku ku annabi su sujada sai ka ce banda iblis shi ba ce yayi ba to ai shi ma an ce yayi don bai yi ba za ka kore shi daga aljanna amma an kira sunan su cewa wa in qulna lil malaikati wal jinni usjudu li adam don me ba kira ba don mala'ikun sun fi su yawa ina ba ta an gane shi yasa kawai sai aka narkar da shi cikin lil malaikati saboda haka a cikin alul baitin tunda akwai maza akwai mata rijalu qawwamuna ala nisa sai aka yi bayani da ankum da sigar maza li taghlibir rijali kun gane wannan bayani sannan ma jama'a idan ma mu zo a kan yadda yan shiya suke fada sun ci kun ya nuna banda mace a ciki to ai za a kure su don a wajen yan shiya sun ce banda matan annabi sai a tambaye su fadima matar sai na ali mahajar hassan da hussein tana ciki zai suka ce kana ciki sai <laughs> in sun ce an kun mata ba sa shiga suka yi tilitin na matar mata annabi sallallahu alaihi wasallama har fadima su yi wajen da ita wanda biyu alul baiti suna fata gaba gaba kake ne in za su yi dilitin na mace a cikin ankum to har da fadimar da suke sawa in za su ce fadima ta shiga to matan annabi sun shiga to kaga wannan sai da a yi mutuwar kasko kenan saboda haka su sallama za mu aqida ahlus sunna in Allah yake gasuwa da suna kaza mu ba ma cire wasu su ne kaga su da zabe zabe <laughs> ina ba ta gane saboda haka ala ayi hal magana mafi inganci an kum rizq ahlul baiti ahlul baiti har mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga dan sananne ne an ce iyali iyalanka ya ce ƴaƴanka da kare to ƴaƴan da bisha kuka haifa in su sun shiga ahlul baiti mahaifiyarsu da ta dau cikin su matar iyayensu ba ahlul bait ba yanzu idan kara su matar ka ba za ta ci gadon ka ba sai ta shiga cikin iyalanka saboda haka kaga wannan an gaya maka su don kada ka zo ka ji ci karo da tawili dan shi'a kaga e, ayar ya faro ne da mata annabi ya ka ahlul baiti a ciki ya sake daukowa a baya ya ci gaba da mata annabi sannan kuma in an zo maka da shubahar eh, eh, kum wannan lamirin maza ne ga amsar da zaka bayar ko a cire da har da Fadima ko a shigo har da mata annabi sannan kuma ahlul bait gidan waye ne jama'a ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su waye a gidan ba matan ba innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati la tadkhulu buyutan nabi to a sai annabi da suwa suke gida ma san san abinda kawai za zo a ce maka annabi ya taba daukan mayafi ya lullubu da su Fatima da kaza ya karanto ina ma yuridu Allah la yuziba ankum laysa ala albayti akwai al-Hasan akwai al akwai Fatima to in kace su ne waɗannan kadai da suke cikin mayafin ina su Abdullahi da Abbas dan shi ma bai shiga mayafin ba ina kaza ina kaza wanda kuke irga su a ciki saboda haka wata rana kana iya yin baki ka tare yaran ka ta wayannan family na ne amma wasu sun tafi makaranta wasu sun tafi gona <laughs> goma gaba wai da aka tsara a gida su za a yi magana saboda haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul bait ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine magana mafi inganci wannan kenan sannan ah, abin da ke nuna ba ah, abu da kuma annabi yake cewa ya bar mana iyalan gidansa yana nufin mu karbi hadisai daga wurin su mu dauki ilimi daga wurin su bayan mun karrama su mun kaunace su ko ba wai yana nufin su kadai za mu karbi hadisan su iyalan gida annabi ban da wasu ba dan sai mun gane wannan kaza zaka insha sha sun zo suna ta rubuta wasu littattafai sun taro hadisan alil baiti na karya da na menene duk sai su tattaro wai suna da bai ce na bar muku eh, eh, itirace to kaga ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ba sai su kadai ba ina ya hada akwai anan yace su ma karbi nasu kuma da yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin kaga abubakar umar usman ali da kuma da Allah fa in amanu bi mithli ma amantu bi mu yi imani irin na sahabbai sune jakadu da zamu abuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya tura Yaman ya je karanta da su ya ilmanta da su ya musulunta da su Mu'az dan Jabal Mu'az dan Jabal yana ci alu bait dan Madina ne ma to idan annabi yana nufin sai iyalan gidansa ne za ka riya da su zai tura Mu'az dan Jabal eh, eh, eh, Yaman ne sai tura Ali amma sai tura mu'azu annabi ya tura mus'ab bin umayr farko ambassador sai ya bude islamiya a madina ahlul bait ne ahlul bait annabi ya saba tura sahabbai mutum amma da ta qur'ani mutum 70 su je su karantar da ilmantar da ta wa har aka kashe su a hanya annabi ya alqadus su dukan fa ahlul bait ne saboda haka wannan yana nuna mana sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su adalai ne an gane ko dukkan in je sahabi ne to adali ne ana aiki da hadisin sa da maganar sa ko da wani hadisi in ka ji an ce maka da ifi ba wai sahabin bane da ifi network da ya kai ga zuwa ga sahabin da ya samu matsala kamar yanzu wani kuna family da sai kanin da zai baban baba yana kiran ka ai kana yi ta masa ƙarya ne ai ba wai kana nufin ƙaryan baban bane shine yayi ƙarya ne yawa ba a ake shi kiran ka ba sai da ba an gane wannan to wannan shine domin ai Allah ma ya yi umumi yake fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu saboda haka ana riko da alqur'ani da hadisi ai aiki da umurni sannan kuma hanin da ya hane mu mu alul baiti ko koda kana dangantuwa da gidansu annabi sallallahu alaihi wasallama kai ba musulmi ba an shirye ka domin ai abu la'ab babban annabi ne yana shiga alul baiti yanzu ba inda muka gane kafiri ana cikin cire shi a cikin alul baiti shi kafiri ko da jinin gidan ne annabi nuhu yace rabbi innabni min ahli sai yace ya nuhu innahu laysa min ahlika yani laysa min ahli baitika innahu amrun ghayru salih فلا تسألني ma ليس لك به علم inni ka an تكون من al-jahilin wayannan bayanan da muka dan ja abun da ya a wurin da shike aqida khawarijin shi ta mutu da shi'a kana tashi to shi yasa ke baka irin wannan dan kada dan shi'a ya zo ya ruɗe ka to kaga kuma kana da manya manyan dangur da zaka fasa masa kai da shi حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان إن إمام الترمذي بن الأسبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة رديب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ayar ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin bayanin aya suratul azza ayata 33 ne ya sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallama fi baiti ummi salama a dakin wace ce ummu salama aya ne ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana dakin ummu salama Fa da annabi sallallahu alaihi wasallama fatima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wace ce ya kira fatima da ya kira ita Fatima yarsa wa Hassan wa Hussein da Hassan da Hussein fa jallalahu sai ya lullube su biki sa'in da mayafi wa Ali khalfa bari Ali yana bayansa fa jallalahu biki sa'in ya lullube shi da mayafin ثم قال سيدنا اللهم هؤلاء اهل ya Allah الله wayannan iyalan gidana ne kene yana nufin waɗannan wani bangare ne na iyalan gidana ba wai su ne gaba ɗaya ba fa azhib anhum ka tafiyar musu da kazanta wa tahirhum tadhira ka tsarkake tsarkakewa قالت ام سلمة ام سلمة تجي وانا معهم يا رسول الله ina tare da su ya رسول الله قال سالم تجي انت على مكانك ke ma ki tsaya inda ke wa anti ila khairin ke ma zuwa ga alheri ki to kaga ana sai su tawili ai yanzu annabi bai sa to amsa da zaka ba wannan tawilin shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mayafin ko ba ga ba sai na ali yana cikin mayafin ga alhazan ga Hussein annabi ya sa yarsa Fatima ko da Fatima da Ali sun shiga cikin mayafin tare ba matsala duk da Fatima ba da zace domin Ali din shi menene nata mijinta ina ba ta an gane amma na bai shigo da ummu salama ga sarkin sa ali a ciki bai shigo da matarsa a cikin mayafin abuna ya yi tsari ne ka ko anan ka zai a yi magana ya kare kuma da annabi ta anti alam makaniki ke ki zauna dai a wurin naki wa anti ila khairin ke ma kin jinginu zuwa ga alherin ke ma kina cikin alal baiti <laughs> kaga kenan da ta shiga da a ce to ita kaɗai ta ma'arin baitin banda sauran mata ko kuma tunda annabi bai kira wasu sauran mata ba ba su a wurin gaba ɗaya to kar a ce ta shiga an ɗan bar wasu kaga nuna bambanci kenan ko da ban shigo cikin mayafin ba kina ciki wanda a mayafin nan babu su Abbas da kansa babban annabi babu Abdullahi dan Abbas babu wasu ɗayan aƙilu din ko ba haka bane amma ai suna cikin alul baiti to kaga wannan shi abin da ya dace mu fahimta قال وفي الباب عن أم سلمة ومعجل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه تو نفس ما حديث ينادى غرابة حدثنا علي بن المنذر إن جاء إمام الشمسي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب آه بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله القرآن حبل ممدود إجياله miƙaƙƙe minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa duk wanda ya riko da ita alqur'ani haɗe da hadisi to wannan igar za da haɗa alaƙa tsakaninsa da Allah sa'annan kuma sai samu aljanna wa itrati shine ahlul baiti iyalan gidana wala yatafarraqa ba za ku taɓa rabuwa ba hatta yarda alayya alhawda har sai sun yarda alayya har sai sun taho gare ni alhawda wajen tanne alkawfara don su sharuwa fanzuru kaifa takhlufuni fihima ku duba yaya za ku maye gurbi na a cikin su game da riko da qur'ani da hadisi a gefe guda da iyalan gidana to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani hadisin ma'ana riko da qur'ani da hadisi a gefe guda da kuma ba da haƙƙin iyalan gidansa a gefe guda to wannan zai kai mutum har zuwa ga rahamar Allah har ya sha ruwan alkautar a gobe kiyama an gane ko a sai ta koyi nazari yaya za ku mu'amalanci wayannan abubuwan bayana ya za ku kasance bayana wajen riko da alkur'ani da hadisi a gefe guda da kuma mu'amala da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam iyalan gida annabi ku ji jama'a ba wai Allah ya ce mu bi su bane mu mutunta su ne mu girmama su shine abin da annabi yake ne don Allah bai turo mana iyalan gida annabi ba annabi ne ya turo mana ina fata an gane eh annabi ne ya turo mana iyalan gidansa mu kaunace su mu so su ilimin da suke dauke da shi na annabi za mu karba amma ba na su kadai ba na duk sahabbai za mu karba to kuma har yau muna mutunta iyalan gidan annabi don muna so Allahumma sallallahu alaihi wa ala ali kamame kama me ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka muna salati wa iyalan gidan annabi kar wani ya zai shi ma yau ya ce shi jika annabi ne ya ba ma salati mu kira sunan mun ji Allahumma sallallahu ala wa ala ali Muhammad mun ji wa ala ali Muhammad ya ya kiga in shi jika annabi ne na ƙarya dan kowa nan ne bai shiga ba in na gaskiya mun da wa ali muhammad ya shiga kuma in kana cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam za a kauna ka za a girmama amma kana cikin iyalan gidan annabi sai ka zama bayahude ko ba nasare to ai ba za mu ce wa ala ali muhammad ka shiga ba kana cikin iyalan gidan annabi ba ka rike sunna ba kai da kai jinka annabi ne to kai jinka ne dan annabi ne cikin sa ma ai wajen da shi da bai rike addinin mahaifinsa ba wannan kenan sanin wa imamu tsaye kama wannan yana mana isharar zuwa ga qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba kauna a cikin dangi na ji حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعب قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمه كسو الله لما يغزوكم يعني لما يرزقكم دو أبن يكي أزر تاكو دشي من نعمه دغ نعمومنسا وأحب لكسوني bi hubbillahi da son Allah wa ibu ahla baiti ku so iyalan gidana li hubbi don sona wani hadisi ne da ifi babun manaqibi mu'adh ibn jabal wa zaid ibn thabit wa ubay ibn ka'ab wa abi ubayda ibn al-jarrah radiyallahu anhu babin matsayin mu'adh dan jabal da zaid dan thabit da ubay ibn ka'ab da abu amir ibn al-jarrah wannan babin ya kawo don me ya tattara su da mu'az da zaidu da ubay da abi ubay da su hudu a babi daya da akwai hadisin da ya dunkula su hudu na farko shine mu'azu ibn jabal eh ibn jabal ibn umar ibn aus ɗaya ne daga kabilar banu asad al-khazraji ana masa kinaya da abu abdurrahman ya halarci yaƙin badar da aqaba Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba nada shi sarauta shine sarkin garin Yaman sannan kuma daga baya ya dawo bayan rasul annabi zuwa Madina ya dawo Madina ya dawo zuwa Madina daga baya ya tafi zuwa Sham yana jihadi a can Mu'az dan Jabal ya mutu ne a annobar da ake kira eh, Da'un Amwas wata annoba ne hijira annabi yana da shekara 18 bayan rasu annabi da shekara 8 annoban ne ya faru sabai da suka rasu a wannan annoban ina jin sun fi dubu ashirin yadda ka sa annobar kwalera shine annobar da ya laƙume rayukar yawancin sahabbai yawancin sahabbai a annobar suka mutu eh, bayan hijira eh, da shekara 18 zamanin sai na Uthman don kaga Mu'az dan Jabal shugaban majalisar malamai na wannan al'umar ariful halal wal haram shi kansa wani annobar ya rasu abu ubaida amir ibn jarrah shi ma ya mutu a wani annoba wanda shi na aminu hadhihi al umma ah, wanda sai na umar ya tura masa wasiƙa ya zo ma don kada annoban ya kama shi sai ya tura sai na umar amsa ya ce kai hakuri annabi ya hana yin annoba ya saukai mutum ya tafi ni ne sarkin al'umma ta ya zan tafi bari mu tsaya sai inda annoba ta kare in ta bar mu da rai mu zo wanda da annoba ta kama kafin rasu yayi doguwar yayi takaitaccen huduba mai faffadar ma'ana wanda a ƙarshen hudubar yake cewa wa'alamu anna al-mar'a law umira alfa hawlin la budda lahu an yasira ila masra'i hada da mutum Allah zai ba su shekara dubu yadda kuke gani na yanzu ina mazagin mutuwa to akwai ranar da zai tsinci kansa shi ma mazagin mutuwa haka ne yadda kake jin wani yana jinyar ajali wata rana za a ce kana jinyar ajali yadda ka ga ka taɓa zuwa wajen rasuwa sai ana shiga ana ta ganin gawon kana shiga kai ma kana gani wata rana kai ne a kwance za a shigo a ganka yadda kake ganin za a fito da gawa a makara ana sharban kuka a gidansu kai ma wata rana za a fito da kai ana sharban kuka a gidanku ko ke haka zai faru da yadda za a zo a je gawar mamaci a ce ana sallata to wata rana kai ne wata rana ni ne wata rana ke ce yadda za a zo a zauna ana karban ta'aziya da kai ake karban ta'aziyar gidanku wata rana za a zauna ba kai ana karban ta'aziyarka wannan dole ne jama'a annabi ya sallaci gawa kuma an sallace shi ya binne gawa kuma an binne shi ya ba da labarin rasuwa shi ma an da labarin tasa ya ba da labarin rasuwar najashi sai na abubakar ya zo ya hau mimbar ya ba da labarin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abubakar da ya ba da rasuwa shi ma an da labarin rasuwarsa yanzu yana da muke ta haddasa na haddasa duk sun rasu sauƙin su awo sita duk sun rasu yanzu duk mamata ne muke ta karanta maganganunsu sun bar alkhairi shi yasa muke faɗi muna ta haddasa na wane kawai a kawai ɗinsu yana samun lada sun ba da ilimi haka rayuwar yake duniyar kenan matsalar ba a sanin ranar mutuwa ba a sanin wurin mutuwa ba a sanin halin mutuwa sai idan mutum ya sani a jakusko zai mutu zai je jakusko ne ba zai je ba ko saudiya ne ya san in ya je zai mutu a ta ba zai je ba rai da daɗi saboda haka wannan kenan mutuwa tilas ne wanda shi da mu'azu dan jabal na biyu zai dan sabit ibn dhahab ibn zaid ibn lauzan daga kabilar banu mali ibn najjar shi ma dan madina ne yana mu'azu dan jabal dan madina ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa da manzo Allah ya zo madina zaid shekaransa goma sha ɗaya amma yana cikin masu ƙoƙari ƙwararru ya iya rubutu da karatu ya zama ɗaya cikin sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi ya rasu shekaran zaidu ma ashirin da ɗaya ne to annabi ya zo madina shekaran sa sha ɗaya shekara goma annabi ya madina kaga ashe a gidan annabta yadda dattawa sun taka rawa yadda sun taka rawa har yara sun taka rawa da yana shekara goma sha yana cikin sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallam sakatarorin annabi suna da yawa in kana son sunayen su je karanta Abdul Habib na shi abokan Jabir Al-Jazairi to da yana cikin ana kawo wahayi suna rubutawa to kaga ai ya samu aiki a babban ofishi jama'a bai fi sakataren gwamna ba bai fi sakataren shugaban kasa ba bai fi sakataren majalisa barka duniya da dinke ta ba a ce kai sakataren annabi sallallahu alaihi wasallam sakataren ma ko da bai kake rubuta ai ka haye kai ba ma hadisi ba ko idan annabi ya wani alƙawari za ka rubuta kai ka haye ballantana ce sakataren annabi kaga annabi shi ne kololuwar annabi eh, kololuwa da annabawa me rubuta wahayin alqur'ani wanda alqur'ani shine kololuwa ta tafa Allah zaidu dan sadiq kan wannan ko ba mu shiga hadisan da ya faɗi falalar su ba wannan bayani da muke ya isa ya bayyana mana falalar su yana cikin manya manyan sahabbai kuma yana cikin ashabul fatwa suna cikin masu bada fatawa ya rasu shekara ta hamsin da eh, arba'in da biyar da hijira a madina shekara eh, arba'in da biyar da hijira to annabi ya hijira ko shekara sa sha ɗaya kenan ya rasu na ɗan shekara sittin da shida sai kuma ubai ibn ka'ab ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية الأنصاري الخضرجي سوينا ذكر سو يم مدينة أنصاري الخضرجي النجاري كان قبيلة خضرج نبا أوصى سوما نبا ذكر دي خضرجا والي خضرجا والي أنا مثلا الكنية ده أبو المنذر أبو المنذر kuma ana cewa da abu tufayl yana cikin mutan madina da suke as-sabiqun al-awwalun ila al-islam ya halarci akaba ya halarci yakin badar da yakokin da aka yi a baya a bayan su ya rasu hijira na da shekara 30 wasu kuma suka ce fiye da haka sai Abu Ubaida bin Jarrah shi magana kansa ya gabata can baya wanda nayi muku bayanin hudubar sa wanda annabi ce kowane al'umma suna da amintacce shugaba amintattu na wani al'umma ne Abu Ubaida ko yana cikin ashara al-mubashirin bil janna to wannan babin yana bayani akan fadalar su saboda haka mutuncin musulunci ne ka faɗi falalan sahabban ba wai ka zo kana zagin su ba حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا قبيب ابن عبد الرحمن عن داود العطار Amma ma'amar an kata da an anas bin malik kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arhamu ummati bi ummati abubakrin wanda a cikin al'ummata kowa yana da tausayi amma wanda tausayinsa ya fi yawa yana tausayawa al'ummar annabi su samu aljanna abubakar ya shi suna ta zaginsa shi kuma da yau yana raye tausayinsa yake jira son su samu rahamar allah sai annabi sai duk sabani masu tausayi ne amma wanda ya fi su gaba daya sai na abubakar wa ashadduhum fi amri la wanda yake da tsanani a cikin su a bid dokar Allah ba a bid doka da oda na Allah baya wasa ba da gaba ba ragawa Umar shi ne sai na Umar dan Khattab wai da dufa annabi ne yake a wannan kowa jama'a annabi ne yake a wannan Umar ya yasa ga yan shi'a suke cewa ba sa son Umar ba sa son Umar dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya zo daidai yana nuna su shedanu ne don annabi ya ga yawa sai na Umar la yalqi annaka shaytan salikun fajjan illa salaka fajjan akhir duk titin da sai na Umar ya bi in akwai shedan a wurin to shedan gudu yake ya bar titi har annabi ya saba cewa na ga shedanu maza mutane da abuna suna gudun sai Umar to in na sha ita baya son Umar ya tsare shi ya nuna yana cikin shaidanun da annabi ya kira ne wannan kenan saboda haka yana magana shi a ina musulmi shi dan sha ba musulmi bane Qur'ani juzu 60 naka na bada shi bai yarda da shi ba anan ma kare ba kun raba hanya ba su Qur'anin su Mus'ab Fatima ya nika Qur'anin mu ya ji sau goma don su a wajen su Fadima yar annabi ma annabi ya ce wai annabi ya taba shi duk zaben da ake a Iran a su Muhammad Hatami su wai da aiwa ai wahayi wa Fadima za su zama annabi za su abuna to wanda ba bai ma yarda da Qur'ani ga ba ku raba ne saboda kar zo ana rudan ga ayyan shi a yawan mu na musulmai ƙarya ne babban abin da zai hada mu a musuluncin Qur'ani izo 60 wanda daga sama ya bude da fatiha bakara ali imran zai ƙara shaida kulwa da falagi da nasi to su ko ba shine qur'anin su ba ba shine qur'anin su to ana ma an raba gari ai jama saboda haka shi'a ba mazhabi bane addini ne mai zaman kanta na shedan ba mazhabi bane mun san malikiya shafi'iyya hanabila wannan mazhabobi ne domin su duk Qur'anin Malikiya da shafi'iya da Hanafiya da Hanabila Qur'ani ne ɗaya to amma shi a ma ba kun bambanta to ina za ku zama ɗaya? A Qur'ani ya bambanta ai kun yi ka ma ya raba mu jama'a kun yi ka ma ya raba mu. saboda kar a zo a ka ce a musulmai yan uwanka ne kaza yan adam ne yan uwanka kawai masu rugurguza addini da cin zarafin eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ko don ka sa abun maguzanci ne ba ga ko mutuwa aka yi musu sai sun akwati sun fare yadda eh, eh, kafirai yammacin duniya suke binne da haka suke su rika safuranni sai na musulunci ya haka aka binne annabi har da cross saboda haka wannan ba ga <laughs> gaje eh in ka je sallah ai ba su zaka bi ba in babu wasu hotuna da wasu abuwa da shirka a ciki kana iya sallar ka kai gaba amma su ka ba zaka bi sallah ba tunda ba sai da alqur'ani ba su fi yarda da mana fuskantar ka'aba ne ba dutsen karbala suke wa sallah ba <laughs> in kaga ga yi kawai ai ne don a batar da kai gabas ka kalla amma su dutsen suka abuna <laughs> wani shir to kaga masallacin su ba ga inda hali kaga ba ba wurin zuwan ka ba wani shir to shi da kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi tsananin su wajen bin al'umar da Allah Umar wa azabu haya'an mafi gaskiyar kunya a cikin al'ummata Usman Usman ana samu da kunyar su ba da munafurci ne, amma a cikin wanda ma kunyar su na gaske Usman shine da A shine kan gaba wa aqra'uhum li kitabillah makarantun su na alqur'ani ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab wa wa wa afraduhum wanda yafi su ilimin gado zaid bin sabit Kasan su sun fara karatu da wuri don annabi ya zo madina shekaransa sha ɗaya <laughs> ka gane zama sakatare ka ga dole sakatare annabi ya kware da rabon gado zaidu dan sabir ya kware da rabon gado wa a'lamu bil halal wal haram wanda bi sanin halal da haram mu'azu bin jabal mu'azu dan jabal ya fi sanin halal da haram kuma wani yace shi ba fakihi bane <laughs> kaga annabi da annabi tura mu'azzan jabal yaman ba ya koyar da sallah ba ya koyar da zakka to wani ba faqihi ba zai yi ala wa inna li kulli ummatin amina ku saurara kowace al'umma yana da amintacce wa inna amina hadhihi al'umma shugaban amintattun wannan al'ummar abu ubaida bin jarrah abu ubaida bin jarrah da sahabbai ma sun more su ne yabo su dan annabi da yake biya mana bazai su su suna gaya mana matsayin annabi annabi ko yana gaya mana ne matsayin to wa yi morewa su da yanzu don ka yabe annabi Allah ma dama ya yabe shi amma a ce annabi ya yabe ka ai ka haɗu ka haɗu to wanda annabi ya yaba kai ko ka zage shi ai kare ta annabin kai in ka kare ta annabi ko ka kare ta Allah don duk abin da annabi zai faɗa Allah ne yake ya faɗa wa ma yanzu ba lil hawa in huwa illa wahyuha Allah ya yi duka ina Abubakar idan ya kula da sahibihi annabi ya yi Abubakar yace arhamu ummati bi ummati Abubakar kai dan shi Bakar da tsinanne ne shi to ka ka kare ta annabi ka kare ta Allah to sunanka in ba kafiri ba me sunanka kada wani ya ce abun ya zafi ya kare ta Allah ba za ta kafiri ba ya kare ta manzon mu ya zagi sa'adi zo ma littafin ashifa na alkafiyar ce idan kake rigar annabi da dauda ka kafurta kuma jininka ya halatta to yaya kuma kai ta zagi sahabbai ba matsalar zagin sahabban ba annabi ya yi bayan su sai kace ƙarya ne ka gare ta annabi to da wanda yake riga annabi da dotti da wanda yake annabi magana ce ne wai fi girman ne wanda ya kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda haƙƙin annabi ne a gaskanta shi don Allah da kansa ya gaskanta annabi kuma ya ce Abubakar ma ya gaskanta shi wallazi ja'a bisidqi annabi ya yazo da gaskiya to Allah ya ce wallazi ja'a bisidqi kace maga annabi ba haka ba kaga akwai matsala a ciki saboda haka a farfagandar su na fili ne yake burge ka amma yan fara buzo maka abin da yake cikin shi a zakai mamaki duniya abin da gulad na suka ce in ka tsine wa Abubakar da Umar da safe har zuwa yamma ko kisan kai kai ba za a rubuta maka laifi ba Ka yi zina ka yi maɗigo. abin da zai wanke shi kawai ka zagi Abubakar da Umar wayanda annabi ya yi ba in kai da yamma kuma har gari ya waye ba za duk abin da kai ba za rubuta maka ba ina ne ma aka ce don kai bi annabi da sabe har zuwa yamma kai ga annabi kai bi Allah kai zunubi ba za a rusa maka ba to kaga irin wayannan sune miyagun akidun su zazzaki da kuke gani su zazzaki da kuke tausayi an watsa sa wani bayar wadan shine yana akidun waɗanda suke jin kasa-kasa ba wai don mu bor ba muke goyon bayan ciwon burakai ba ɗanmu ne muna son sonsa muna alfahari da shi amma mun fi alfahari da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shi saboda haka ba wai shi ya taba su ba ko nafin ya ne ba yan shi a kashi za mu ji daɗi domin suna cin zarafin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don gwanda kirista akan su don kirista baya ya zagi sabon don aqidar su kam aka ne abinda zamu ga gwanin kirista don sallar su ba da qur'ani suke ba aqidar su aka ce ta kiristoci yahudu da nasara aka ne amma ba sa zuwa su kada gangar zagin abba annabi tsan za su kwana su wani suna yi to duk inda ake zagin bai ko masifa zai so ga wuri sai an zage su an zagi wanda ya yi su ne sai suka yabe su kuma Allah da annabi Allah ya yabi sahabbansa sahaba annabi Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu Allah ta ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum kai hatta Allah ya yabe su da falla tarahum ruk'an sujjadan bariya bane yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan Allah ta falla la tasfi ne ma da yarda ta fuskar su ma kawai ba mu gani ba Allah ya dauka wannan hoton fuskar sahabbai a cikin alqur'ani simahum في وجوههم من اثر السجود قال لها جبا دون هاد ورس تنكا تن النبي ما يرد على الأمر فقال لها يبدي سفوفين سو ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطعه فآذره فاستغرز على سوكه يعجب الزراع sai Allah ce in ga muku mai haushin sahabbai li yajiza bihim Allah ce ina yabon su ne don su ji haushin yabon al-kuffar kafirai to dan sha kafiri ne dan kai ji sahabbai yana jin haushi ka Qur'ani yace Allah ya yi sahabbai da wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar in kace sai iyalan gida annabi ne al-ansar akwai iyalan gida annabi sai al-ansar ne من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وإنهم سكر جاء مسلمتا كيف المهاجرين والأنصاري كيف المهاجرين والأنصاري كيف الله يا يردس مما كن ما الله يسير سين يردد الله كان الله يردسه سي الله يفعل كاوي يردسه وصابي رضي الله عنهم Allah ya yarda da su kafin malaka wa radu anhu kuma Allah ya tana da musu da aljanna me kai ta malaka wannan mas'ala ce ta daban masu cewa wannan daban misali don wani ya faɗi wancan shi kenan sai su ko sai su zagi da ɗaya kenan ko ba ga ba eh to akwai inda su eh, inda suka da raba raba ne suke nuna zagin saba akwai inda in sun zagi saba ai sai sun yaba wa aya zaki. eh akwai inda suke yi ko ba gaba. Hmm, akwai inda suke yi eh su yi tayi ai duk adashe ne ba boko haram yayi tayi ba da ranar da dubu ya shiga ba ba kwakulan su aka yi tayi ba to su rika yi akwai ranar da kuma kwakulan su za a yi dama haule ai eh so jahilai ne su dama dama duk salsalar wa na gidar jahilci ne wa ya taba sanin za a rike zazzafe a wuni ma ba a sake shi ba to ba yanzu ga shi can ba yana ta kiraye kiraye a dau lauyoyi a cire shi wani dan shi'a da kansa ya magana yace sanin da yayi wa zazzaki a da ba shine sani na yanzu ba da ya san sa mara girman kai daga baya ya fara girman kai da ya san sa ba mai magana akan abin da bai sani ba yanzu yana magana akan jahilci da sun san sa mutum ne mai son ƴaƴan kowa amma da aka zo aka kai ƴaƴansa ko yana faɗan alhininsa na ƴaƴan da aka kashe a wancan lokaci ƴaƴansa yake magana ko ba ba sannan kuma da da ba an san sa mutum ne wanda yake da tawakkali amma yanzu yana ta iya wasu da shi <laughs> duk wayannan abubuwa ne na shirme na tsaya aqida ce ta bambanta da izala ta bambanta da dariqa ta bambanta da duk wani aqida da ka sani ta bambanta duk koda kaga wani dan dariqa ne yana goyen bayan shi'a to kawai ko ya jagirci abun ko ba gaba ko ko abuna don da dan dariqa da dan izalat duk qur'ani ɗaya ne alqibla ɗaya ne dukkan suna kaunar sabani suna kaunar iyalan gida amai suna aqidar su ya fita daban Allah daɗa shiryar da mu wannan kenan sai ma da ya gaba da cewa eh, imam kuma da ya ta'addasa na muhammad bin bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب النبي يقول أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا Allah ya umurce ni in karanta maka me lam yakun alladhina kafaru kala sai ubay ibn kabi to sammani ya fi annabi Allah ya kira sunana ne ko yake ka karanta ɗaya eh, kawai cikin sahabbai ana sa annabi ce na'am Allah ya kira sunanka ya kira mun sunanka yace in karanta maka lamme kuni fa baka sai baka da kuka kuka murna jama'a Allah ya zaba shi a karanta maka ma'ana sai ya da kuka don farin ciki da jin daɗi sannan kuma abin da yasa yake kukan ya rasa kalmar da zai gode wa Allah da shi sai fashi da kukan kuma ya nuna mana ana son kama annabi yana sai karantar da mu ana son kada ka kulle kanka a daki kame ka karantar da kanka yanzu ga annabi Allah ta ka aje ubay ibn ka'ab kana karanta masa lam kun yana karba don a sake nuna maka ilimi ka dauke shi a gaban malami domin ka karantar da kanka da kanka a daki to za ka samu barna Sai in ka bata ai ba mai gyara ka wannan ke na ma hadisi na yana da ɗan saura kuma bazin mun ci lokaci ko sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala gobe litinin don mun ci dama damuna tsallake litinin mu yi talata shi yanzu muka ce mun da karatun kwana uku a jere asabar lahadi litinin to gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan haddasa na Mahmud ibn khairan abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tarayya cikin lada kuskure ko kotun tuna Allah ya ce mana ya ba mu damuna mai albarka muna roƙon Allah ya ji kanmu ya tausaya mana ba don halimu ba ba don zunubin mu ba ya ba mu damuna mai albarka ya saukar mana ruwa mai yawa gamammiya mai isarwa kuma muna roƙon sa marasa lafiya ba lafiya masu buƙatu na alkhairi muna roƙon Allah Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi Allah ya sake datar da mu akan tafarki madaidaiciya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk